Amma masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Mai zama zarki Allah, malamai ya bai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarki Allah, malamai ya bai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Allah Allah ka ba mu gafara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu gafara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu gafara madogara Ubangijin Allah, Allah ji ba mu gawara madogara. Ubangijin Allah, Allah ji ba mu gawara madogara. sarakunan kangale wanya gaba daya. Madalla barata nan zauna mu zo sun tashi zai sarakunan gaba daya. la sarakunan tankalin waya gaba daya. Madalla nan gwamna mu zo Usmanu sun tashi sai sarakunan tankalin waya gaba daya. Madalla bai sarakunan tangaralin waje gaba daya madallo ma'aikatan tangalin waje malamin gogo da zance madallo To jama'a barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na bari ya huce a wannan safiya ta Asabar tare nake dai da gogan naku. Salamu alaikum Malam Igo. Amin wa alaikum salam Usmanu ya sanyin nan. Wallahi akwai shi sai a hankali. <laughs> Gaskiya sai a hankali wannan sanyi. Wallahi wallahi. Abin ya ki tafiya ya zauna ya yi ya mana zaman daren. Ya yi gaba ya yi baya ni abin da ya fi ban tsoro ma wannan in aka yi dan ruwa ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa. dole na tsamewa eh, titi ba wallahi <laughs> do sai ka ji kai zaman yan bori dubar <laughs> gaskiya ne wallahi dole na nemo ta mu amu na nemo irin takalmin nan mara mai rashin santsi ta kasa din nan wanda suke ce dan mm, nan slippery din boot kenan boot din nan da kasan shi kurzu kurzu Eh. Eh, in ba haka ba maza za su sha wuya. Mm, gaskiya ne. <laughs> To, mala iri wannan wakar da na ji eh, lambala ne ko lambola? Lambala wali ba. Eh, to, ya mm. take kuma. sarkin wakar kasar Tangaliba. Oh, Tangali. yana nan yana waka sosai wallahi. Oh, yana da rai ma? Yana nan da ransa. to, sarkin wakar Tangali. Yana nan da ransa ma nan gaba za ka ji akwai wata waka wanda ya ma Talban Gombe, wato gwamnan Gombe na yanzu kenan na Ah. Tabbatar da cewa dai har yanzu. Eh, tunda in dai har yawa ɗan Kwambo to yana nan kenan. Eh, a inda yi wa dan kwamba lalle yana nan yana waƙa ke <laughs> ya gare <laughs> to Allah samu dace to to barka ka fara mika gaishe gaishen ne ko mika to barin barin fara to da yake na fito da su suwanu yawwa bismillah dan ban gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu Shu'aibu mai blouse kofar gabas faki tare da isu hundila faki sai sarkin faki Alhaji Jafaru Aliyu muna mika dan ban gaisuwar gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu mm. wato hajiya asabi alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da hajiya sumaye da hajiya gogoji jimata alhaji arado da rumfa a ashaka mm. sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai sauraronmu umar bello modibbo wuro biriji karamar hukumar akko a jihar gombe mm. wanda wani bafulatani ne wanda ya kuma da wani labari na ari ari dan O oh, yanzu eh, haka akwai shi a ƙasa? Yana nan a ƙasa <laughs> ke eh? Daga ka karanta labarin cewa ba Fulatani ne eh. Dan mun gaisuwa zuwa ga Sade Sa'idu Daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasara nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Yusuf wato Garba Dauda bin a Affan unguwar jaji a Potiskum tare da wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar Katsina sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga Abba Sa'ad Mahuta da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren 'ya'yansu mm. Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka fi san da Kabiru da Hawwa'u Adamu Abdullahi wadda aka fi san da sunan hmm. mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma ta murna hmm. zuwa ga wato CP controller na na prison kenan hmm. Gimba Mano Dumbulwa wanda aka masa ƙarin girma daga mukaminsa na DCP zuwa CP. a kimanin makonni biyu da suka shige hmm. Allah Ubangiji ya taya shi riko. Muna nika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga 'yan kungiyar muryar talaka waɗanda suke gudanar da babban taron su mm. a Kwantagora da fatan Allah ya sa a yi taro a gama lafiya. Amin amin. Usmanu gare ka. To ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki Safina ta sada so dangi wanda Safina ta amarya amarya yawa za a yi shi. Amma mun sani da yau da da waka amarya muka ji ba. Shi ne za mu yi mata na gajiya. Ma ba mu makara ba. Eh, ma mata na gajiya. <laughs> Eh. Allah ya kai mu. Wanda za a daura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu. Fabrairu kenan wuraren Juma'a mai zuwa ko? Ranar Juma'a mai zuwa. Yawwa in Allah ya kai mu za a daura da karfe uku na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina. Sai mu ce alaba da zaman lafiya. Amin sun ma'amin matuƙa raba. Eh takalmin kaza Eh. <laughs> to Malam Ira sannan akwai sakon ta'aziyya da nake son yi amfani da wannan dama mu mika na wani shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda hmm, Allah ya ma rasuwa jiya wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman na Hausa musamman a eh. duk wani dai Bahaushe da ya san gaskiya ne hmm. ya ba da gudunmawa sosai tun daga NTA ne FRC duk ayyukan shi har inda ya bari kafin barin shi duniya a liberty radio ne yake aikinsa to sai mu ce Allah ya kansa shi da rahama amin sun mama Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakuri wurin shekara 74 eh, ya rasu yana wurin shekara 74 ne yanzu haka sai mu ce hmm. Allah ya gafarta masa amin yawa sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta Alhaji Yusuf Buratai baban babban hafsan sojin Najeriya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa wanda shi ma tsohon soja ne yana cikin yan mazan jiya da suka yakin duniya na biyu sai mu ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta shi amin amin to yanzu malam idan zan shiga gaishe gaishen inda zan fara da malam Musa mai wanki da guga a can Road a Kaduna da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mu ce sosai <laughs> sai malam Duro na Karan Jaba kasan akwai gadar Jaba to kullum sai na ce gara <laughs> kada to Karan Jaba da kuma matarsa Kadi sai mu ce mm. muna musu gaisuwar fatan alheri Allah ya sa an wayi gari lafiya sai kuma mu lulluka mu shiga shafin mu na majalisar facebook ta a bari ya huce inda sakon gaisuwar fatan alheri zai je zuwa ga usman muhammad maiduguri da adamu gosho da kuma muktar kumasi sai ahmed bello da naziru agama sai kuma tijjani e musa gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga muhammad sani jalam da kuma salis jibril musa sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga man bello da kuma abubakar egiwa gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga asma'u sani muhammad da muhammad bin umar da kuma usama muhammad da hassan isa talba sai isa musa garko da kuma awal gombe da baban gida biji sai yan warkoki guda biyu da ke hannuna na ƙarshe akwai hmm. gaisuwar fatan alheri na bari ya wuce zuwa ga ubali mu'azu hadeja da abdullahi muhammad sai a akibun kwankwasiya da kuma hajiya aisha maman sadiq sai usman muhammad usman da umar bello daga ƙarshe gasu fatan alherin na bari ya huce zuwa ga bala baba sambo da Dini yahaya lasanawa da shekarau salisu da nura musa inda da inuwa muhammad da kuma nabila muhammad inuwa sai in ce su ne da suka kammala a hannuna yanzu malam iro sai in ce dan latsa mana ɗaya mu yi. Ku duba ka hangalin matar haure ya tagu saboda karuwai. Ku duba ka hangalin matar haure ya tagu saboda karuwai. Ku duba ka hangalin matar haure ya tagu saboda karuwai. duba ka hankalin matar haure ya natsu saboda karuwe. Ku ka hankalin matar haure ya natsu saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya natsu boda karuwe. duba ka hankalin matar aure ya da so saboda karwai. Ku duba ka hankalin matar aure ya da so saboda karwai. Ku duba ka hankalin matar aure ya da so saboda karwai. karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya dan da kwaya sun dau gagaye ne. da kwaya sun dau gagaye da kwaya sun dau gagaye ne. Malam Iro, kai ma ka ce yana ci gaba da waka. <laughs> Eh, <laughs> yana na yana ci gaba da waka bambala ba eh bambala gaskiya waka ta yi daɗi sosai kan mm. sai mu ce to Allah ya ƙara lafiya da basira akwai wannan labari da nace maka eh, karanta dai ka san mafulatani eh. ne wai yana so dai ya ce dai labarin na ya shafi dan kanuri ne wato barbari sai ya rama <laughs> eh wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama kan to jifa ya dawo kan mutum kenan Eh, kasan cewa dan uwa ne. Eh, dangi. Mm. <laughs> To, ina jin ka. Yawwa, to, kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Wuri Biriji a mm. karamar hukumar Akko a jihar Gombe ya aiko da ta labari ne mm. na babarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara. Shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masu sai da kora da nono mm. zuwan sa ke da wuya sai yasa aka masa damu aka bashi ya ca kaje ya ce wai zai rubuta ya sha ne sai ce ya ca eh, ya ca a ah, to eh. Eh, an samu wani mm, abin nan ya ce to daga nan kawai sai kijin gida da bishiyar da ya zauna karkashin ta. Mm. kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi gashi akwai masu irin sana'arsa ta sani da mhm. damfara a cikin kasuwar mm. yana bacci sai wani ɗansa ne ya sar ya caje ɗan kuɗin da ke jikinsa kaf ya mhm. ɗauke su ba ba shi ko sisin kwabo ba shi kuma arabe tashi ba sai da yamma ta yi lokacin da ya tashi ma kasuwa ta fara watsewa oh. ya sanya hannu aljihu ya ji babu ko sisin kobo da yadda ya tabbatar an masa sane ne sai ce bari dai ma kawai ya mai da kansa kamar mahaukaci eh. watakila za a taimaka a sanya sha mota zuwa ya koma garin su eh shi kenan kawai sai ya fara ihu yana zage-zage da jefe-jefe a cikin kasuwa ba eh, shi a kasuwar akwai irin masu bada maganin mahaukata din nan yasa aka damko eh. shi aka daure shi aka kai shi gidan mahaukata <laughs> <laughs> aka fara yi masa magani da aka hure yaji a hanci eh. zai ce ari ne fa baka gane ni ba ko na zo sata shine shine kuka kama ni wai na hau kashi <laughs> wai ba gane ni ba shi hanci ya dawo da eh, hankali sa ari ne fa baku gane ni da ba abu da zai ce muka ce ka san a maganin hauka hadda tsabga to sai kuma naji an ce shi yaji ya ba ga matsabga shi na shi hana. awa <laughs> ah, ya ji hanci hanci ya sha ji ai kaga ko dole ce ari ne to ah, amma kuma hausar da yake fita bakin ka anya ba dangi ne wannan abu ba a ai eh, kai ma daga ji ka ne. anya ya juya ma ina ga kankanu da yanzu ka ji an ya shi ya shi eh gaskiya gaskiya akwai akwai ayat tambaya <laughs> akwai wani labarin ma wani wani dan eh, gajeren labari yawa ba ni ma ba ka dan gajere wani mai saurare rubuta mana yace wani eh. dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunna mm. ya duba ya duba kowane bangare bai ga mota ba mm-hmm. to amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda mm. ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin ke bayan Allah ku leƙa min kan titin nan babu motar da take zuwa ko yawa ya tambaya aka ce masa babu ai tun ɗazu babu mota ya mm. ce musu ai gara daina tambaya da kyau mm, dan an ce ba a ganin motar ajali <laughs> <laughs> <laughs> da Hassan ta tome hikima shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai ka ji karau ta daga ina ta fito ba ganin motar ajali sai ya shiga kawai ya ji ta dauki sai dai ta sauke shi sai dai ta sauke shi a tashar can hmm, wallahi <laughs> Allah ya sa mu cika da iwani Amin Shi wannan ɗan guntun labari ne zan rufe maka da shi. Shi wannan irin mm. irin malalatan magidantan nan ne masu ce bane ladan a zai ban labari na cinin na ta dariya wai eh, su shi bai ce ne sai matar shi mm. take yi sai ta yi. A ah, kullum ya zo mm. gida ya ci abinci ta yi shi lafiya lau da daɗi shine sai ya zauna ya kwasa. To ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana nan tana ta kwafar tana kallon shi. Sai cewa sai ce kai ai matata. ai bala'in san ki nake da na ci abincin nan kin irin wannan girki kawai in ji daɗi ya kama ni in ji na san ki mm, mm. ta ce hmm, musamman ma in na dafa da kuɗi na ba gaba ka gama cin abinci ka bani dubu goma nake bunka zai <laughs> loma ta koma sai bai da loma <laughs> ta ki haɗiwa wai ya gama dubu goma ake bin shi ne kai ta gane to musamman ma in yi na dafa da kuɗi na bana dole ka ji kana zuwa <laughs> wato ya ji daɗa abinci saboda sai da ta cika ta yi mai daɗi sai da ta cika ta yi mai daɗi wani wani yana ƙara santa ka ji daɗin mai mm. eh, to an kiwayen ta gane shi ne yi sai wale bari in bar ka haka ka sake bari mu sarara daga cikin wannan to to yi kyau mai sama sarki Allah malame akwai Allah ku fara da suna Allah Ubangijin Allah Allah shi ba mu madogara Da farko mu nemi hanyar gabara ubangijin Allah madogaran bawa. Yannuwa komai ya gurbin tangale karban gombe. Ina suke nema sada maraki cin kasa, hanke nesa marasa kitin kasa, kifa mai wasa mutane. marasa hange nesa marasa kifin kasa shi ba mai wasa mutane. Kuba sai kaban budurwa gaskiya sai kaban mai yale. A shi fariya wawa ne alwashi ba ya Shugaban budurwa gaskiya ce gaban mai yale. Masifar yawawa ne alwashi baya kiba. gurbin tangale tolban gombe ina suke ne masu bakin aniya tunin ba kauce ashe babu sauran dabo a jaka. Durfin tangale talban gombe ina suke ne masu bakin aniya tunin ba kaushe ashe babu sauran dabo a farin aniya wane bakin aniya. ko da wasa farin aniya wane bakin aniya. Gaskiya ne, farin aniya wane bakin aniya. A wan kujeran kasar ba kalar dangajiyar Gombe. hawan kujeran kantor makalan da tafiyar gombe. Hawan kujeran kantor makalan da tafiyar gombe. Kankau na talare kuma fadace-fadace babu. Kankau na talare kuma fadace-fadace babu. ka kauna kalare kuma fadace fadace babu salama ta faru jihar gombe salama ta faru salama ta faru jihar gombe salama ta faru calban gombe Allah ya yi masa albarkacin farko mutumin kuliyomi sai farin aniya mutumin kallon ba kukan kurciya ne ya kwana da gaskiya ya tashi da gaskiya Kuka kujerarka tana ta walƙiya dan baiwa. yaya ne kai da shirin Allah yaya ne kai da shirin Allah Abuta lafiya dan baiwa tolban gombe Abuta lafiya dan baiwa gwamnan gombe Abuta lafiya dan baiwa durbin dangane tunne tun farko Allah ya bashi dabaro hange. Mutum ne komina sadaki daki, komina ta gaba daya akwai fasali. Baban zama ne Allah ya kangaro da kai duniya. Ba za ka ci amanan ka zama ka amana amanan Allah. Allah da ya yi ka Allah da ya zabe ka ya sani za ka rike amanansa. Allah da ya yi ka, Allah da ya zabe ka ya sani za ka rike amanansa. Ya tari lamai, ya tari lamai, ya tari lamai, waye kurungu lamai.

alheri dan malam ko ni kuma sai Allah alheri dan malam Turbin tangale tolban gombe kana da fara sanin kirki Ina yake ne jin daɗin gwamna sauraren gwamna mista denan mela dangalan sa gwamna dogon ga karfa masani ga biyayya ka fasalin aiki yana da kujarin aiki masani ne baban tera gwamna baka sabi tumun direba ina yake ne kutun ku bauna dedan jin daɗin gwamna sauraren gwamna ita dai dan mela dangulan ete gwamna dogo ka karfa masani kafiya ya ka fasalin aiki yana da kuzarin aiki ratin mai baban tsera gwamna baka zafi tumun direba bello. Ina de talo canina volta mangi bello. Ina pasalo canina volta mangi bello. Ina pasalo canina volta mangi bello. madalla gwamna baka sabi tumun dare ba. Makali madalla gwamna baka sabi tumun dare ba. Makali madalla gwamna baka sabi tumun dare ba. Wada da wada abubakar ya gwamna. tawada tawada keke gwamna ba kashin yarwa ba ne. Wada da wada abubakar ece gwamna shi ba ba kashin yarwa ba ne. Wada da wada abubakar